بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan asbahi mai tara albarka asbahi ta goma sha biyar ramadan a wannan shekara ta 1400 da talatin da bakwai kuma daidai da ashirin ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiyya muna karatu ne a kabin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi kasancewar azumin shi ake ciki kuma muna karanta littafin motsa ne kitabu siyam da ke cikin littafin motsa na imam malik ibn anas za mu tashi a babi na goma inda ya ce babu ma ja fi hijamatu sa'ib babu ma ja'a fi hijamatu sa'ib babin da ya zo zai magana kan abin da ya shafi hukuncin ƙaho na mai azumi ƙaho na mai azumi shi mai azumi zai iya yin ƙaho ko ba zai iya yin ƙaho ba ɗaya kenan sannan na biyu me makomar azumin wanda iya ƙahon kun ga akwai wanda iya ƙaho akwai kuma wanda aka yi ma kaho kuna ji da ke akwai wanda yi kaho akwai wanda aka yi ma kaho wanda yi kaho shine wanda ya zuko jinin wanda aka yi ma kaho shine wanda aka zuko ma jinin to matsaloli ne guda biyu shin a wurin zuka jinin nan wani abu ba zai iya wuce mai baki ba sannan shi wanda yi kaho kenan shi wanda aka yi ma kaho shin wannan kawon ba zai sa ya samu rauni a jiki ba cewar kasancewar an ja jinin jikinsa kisa ce babu ma jafi ita mata sa'il babu da yanzu zai magana ka abin da ya shafi kaho na mai asin ƙwala haddasin ya haya an malikin an nafi'in an abdullahi bin umara radiyallahu ta'ala an an nauka na ya ta jimu wa huwa sa'il ƙwal sun mataraka zalika ba'ad fakani da sama lam ya ta jimu hatta yuftar yake cewa Wani hadisi na malik ne ibn anas daga malamin sa maula bin umar an abdullahi bin umar daga abdullahi dan umar annahu shi abdullahi dan umar kana yahtajimu wa huwa sa'ib ya kasance yana yin kaho a lokacin yana azumi abdullahi bin umar ya kasance yana yin kaho lokacin yana azumi qal sai nafi' ya ce ma'ana ɗalibu abdullahi bin umar kenan yace thumma taraka zalika ba'ad sannan daga baya sai abdullahi bin umar ya daina yin ƙaho a lokacin yana azumi fakana idza sama sai abdullahi bin umar ya kasance inda har yayi azumi lam yahtajib ba kuma yin ƙaho hatta yuftira har ya sha ruwa sannan sai ya yi ƙaho sai malamai suke cewa abdullahi ibn umar ya kasance yana yin ƙaho ne a lokacin yana cikin ƙarfinsa yana cikin kazar-kazar sun taraka zalika ba'adu sannan sai ya daina yin ƙaho a lokacin yana azumi ba'adu bayan ya girma bayan shekaru sun zo mashi ina ba kun gane ko bayan shekaru sun zo mashi sai daina yin ƙaho saboda me saboda in yi ƙaho a irin waɗannan shekaru kuma yana azumi lalle ilalla zai sanya azamansa cikin garari ta yadda zai zama ya zai zama yana da rauni sosai sosai ba zai iya jure ma shekarun ƙuruciya da shekarun da yake da jini a jika ba ina fata an gane bambancin ya yi ƙaho a lokacin yana da jini a jika mana yana da ƙarfinsa amma lokacin da tsufa ya zo mashi tsufa ya zo mashi ya zo mashi to sai ya ajiye yin ƙaho har sai ya sha ruwa sannan sai ya yi ƙaho idan an ce an yi ruwa yana da fuska biyu fuska ta farko har sai ya sha ruwa cewar ya kai azumin ranar fuska ta biyu akan ce an sha ruwa bayan an gama azumin ramadan ulwar da fi yanzu mutum ya ce maka abu ka mu bari sai an sha ruwa mana yana nufin sai an kammala azumin ramadan amma ga cewar har sai ya sha ruwa ma'ana cewar sai ya kammala an kammala azumin yau ya fi gamewa kuma zai iya shafa azumin ramadan da azumin da na ramadan ba kala wa hadisini a malikin annabin shahabin na sa'ad bin abi waqasin wa abdullahi bin umara kana Jimani. kana Jimani wa huma iman. ibn shahab yake cewa an na sa'ad bin abi waqas lallai sa'ad na abi waqas ɗaya daga cikin mutane goma da ake musu bushara da aljanna wa abdullahi bin umar da kuma abdullahi bin umar mun samu sabai guda biyu kenan kana ya jimani su biyun nan sun kasance suna yin kaho wa huma sa'iman a lokacin suna azumi suna azumi kuma sai su yi kaho, suna azumi sai su yi To amma mun ji ai matsayin kaho na abdullahi bin umar cewar lokacin da yake da ƙarfi a jiki yana yin kaho yana azumi amma lokacin da tsufa ya zo mashi sai dakatar da yin kaho har sai ya sha ruwa yanzu a dunkule in aka tambaye ka menene hukuncin kaho mai azumi mai ce ce amsar ya halatta قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر وانا حديثي عن هشام بن عروة shi ko hisham ibn urwa an abihi daga babansa ya rawaito hadisi annahu babansa urwatu ibn zubair ya kasance kana ya kasance ya tajimu wa huwa sha'im yana kaho kuma yana azumi ya kasance yana yin kaho wa huwa sha'im a lokacin yana azumi a lokacin yana azumi sun la yuftir sannan kahon bai sa ya ajiye azuminsa sannan kahon. bai sa ya ajiye azuminsa ƙwal ya ce wa ma ra'aitu ta dama ƙabba illa wa huwa to aini ban ma taɓa ganin shi ya yi ƙahu ba sai yana azumi shi urwatu bin zubair ba ya ce ban taɓa ganin shi yana azumi ba yana eh, wa ma ra'aitu dama qat illa wa huwa sha'im ai ban taɓa ganin ya yi azumi ba ya yi ba sai yana azumi taɓa ganin yayi ƙaho ba sai yana azumi to magana akan azumi akwai maganganu da dama da suke kan azumi akwai hadisi na aftar alhajimu wal mahajjo wanda ya kama kaho ya kare azuminsa wanda ya kawon shi ma ya kare azuminsa sai malamai suka ce hadisin bai kai labari ba wallawar da kifo hadisin bai kai labari ba saboda gane ce akwai maganganu akai akwai anan su ya yi kaho yana azumi kuma hadisin ya kai labari tun da hadisi ne ruwayar Buhari da sauransu duk abin da ake magana shi ne ta ɓangaren wanda aka yi makaho ku lura da kyau ya makofan lafiyarsa za ta kasa ya makofan azuminsa tun mun jan jini ne idan ana magana kaho za a iya kawo maganar ɗiban jini da ake yi a asibiti Wana ji da kyau in ana magana kaho za a iya kawo maganar ɗiban jini da ake a asibiti me sa duk wanda aka dame jini a asibiti da wuya ba ka ga ya dinga ganin ɗaya biyu ba akwai wanda aka taɓe ma ya mutum ya gani a lokacin za ga yana ta jujiya ka ya taɓe ma an taɓe yi ma kai eh eh an taɓe ma ku ba ya ka gani ba ga komai ba ya eh, kauce da azumin ka shi ne wani wajen ɗibi jini gaskiya zai dinga ganin ɗaya biyu ɗaya biyu ɗaya biyu haka lura da kyau ma'ana za ka ga a kowanne aka je za a ɗibi jinin shi aka ce yana jin yunwa ya eh, ga wacce tambaya ce wannan ilai ku bayan da aka ɗibi jinin kankanin lokaci sai daga ya fara ganin da yana ganin kamar zai daure zai daure zai daure akalla idan gungunan malci maltina guda ya sha kun gane wannan da ke ku za a ga yin mutane ɗibu jini shi wani zai iya daurewa wani kuma yana da ana magana jin jini ne jini kuma ƙarfi ne a jikin ɗan adam farko sinadari ne mai ƙarfin gaske a cikin ɗan adam qala malikun rahimahullah la wani al-hijamatu lis-sa'im illa khashiyatan min an yadhhab walaula ذلك لم تكره ولو أنا رجل احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أرى عليه شيئا إرناك كثيرا ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصائم ومن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك اليوم قال مالك إمام مالك إبن أنس إيشي la tuqra'u al-hijamatu lis-sa'im ba a hana ba a karhanta yin kaho ga mai azumi ba cewar ma makaruhi ne ba a faɗi haka ba balle ake zuwa ga haramun Ya ce la tuqra'u al-hijamatu lis-sa'im ba a karhanta ba a hana yin azumi yin kaho ga mai azumi ba illa khashiyatan min an yatuf kawai dai ana jin tsoro ne kada yayi kaho kuma lakarsa ta yi rauni jikinsa ya yi rauni ya zama ba zai iya kazar-kazar ba ba zai iya tsayuwa ba walaula zalik da ba don wannan tsoro da ake ji ba na cewarka kada a mai kaho ya zama kuma ya kasa tsayawa ya kasa jurewa lamtukura da ba a karanta yin kaho ba kina in ma za a karanta to za a karanta ne ga wanda idan an mai kaho to jikin shi zai yi. zai mutu jikin zai rauni sosai walau ana rajulan ihtajama fi ramadan inda za a samu wani mutum yayi kaho a cikin watan ramadan Sun salima min an yuftir sannan a gama kahon ya zama zamana kuma ba abin da sa ya ajiye azumin sa bai ji wani rauni da zai sha magani ko wani abu ba lam ara alai shay'a ba na ganin wani abu a kansa in je ma malik ibn anas wa lam amurhu bil qada'i li dhalika al kuma ba zan umarce shi ya rama azumin wannan yinin ba allazi ihtajama fihi wanda ya kaho a cikinsa sa li'an hijamata domin shi kaho inna ma tuqru lisaimi ana hana mai azumi yayi kaho ne ana cewa makruhi ne mai azumi yayi kaho limawdi'i taghriri bi siyam domin kada gudun kada ya sanya azumin sa a cikin garari kada ya sanya azuminsa a cikin ne, kamar ya sanya shi a cikin ya zo yana ganin zai ajiye ko ba zai ajiye ba zai ci abinci ko ba zai ci abinci ba saboda an ja jininsa ta jama duk wanda ikahu wa salima min an fitar, kuma ya zama na ya wasake ta yadda ba zai iya ci abinci ba zai iya ajiye azuminsa ba hatta yumsi har maraice har yamma mana har ruwa kenan wala ara alaihi shay'a ba na ganin wani abu a kansa walisa alaihi qada'u dhalika al-yawm ba na ganin ya rama azumin wannan yini ba kuma ya kansa kun lura da ke ko saboda idan larura ta kama na aiwa mutum kaho ya ji ba wannan abu ne. in larura ta sake kamawa lalle ilalla eh, akwai buƙatar a yi kaho din kun gane magana koda da azumi sai ya kai mai kahon ya ci abinci shikenan sai ya rama in ya ci abinci sai ya rama in bai ci abinci ba ba zai rama ba ina fatan kun gane matsalar yadda tun da yanzu ya buƙaci yin ƙaho saboda rashin lafiya tun gara ma asali mai rashin lafiya yana aji, azumi ko don ya sha magani saboda ka yanzu ƙahon ma nau'i ne na magani da aka mai ƙaho ya ji ba zai iya ba ya halatta ya aji azumi ana buƙatar jini kuma jinin shi ake buƙata ya halatta ya bayar kullum da ke ko in ya ga ba zai iya ba sai ya ci abinci saboda kaga ya zama rashin lafiya ne musallar salamatu lafiya qala rahimahullah babu siyami yawmi ashura babu siyami yawmi ashura babun da zai yi magana kan azumin ranar ashura an ce ranar ashura ita ce ranar goma ga wata na al-muharram shine daga al ashuru goma na watan muharram wannan ranar ta goma watan muharram ita ake cewa yau ashura ranar tara ga watan muharram ita ya kira yau tasu'a in ga zan ce tasu'a tara ga wata in ga zan ce ashura goma ga wata kuma na watan muharram kadai kenan tara ga watan ramadan ba a kiran shi tasu'a hakan nan goma ga ramadan ba a kiran shi ashura tara ga zulhijja ba a kiran shi tasuwa wani yau arafa ne ina ba ta kun gane wannan to zaran kaji an ce tasuwa ana nufin tara ga watan almuharram an ga zan ce ashura ana nufin goma ga watan muharram to menene hukuncin azumin ashura goma ga watan muharram wacce a gargajiyar bahaushe yake kiranta ranar cika ciki za ku maimaita abin da na ciki a gargajiyar bahaushe yake kiranta ranar cika ciki قال حدثني يحيى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صام وأمر بصيامه فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء ومن شاء صام ومن شاء تركه وانا حديث حديث من عائشة ملاك من الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت أن عائشة تاتي كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش رانا عاشوراء رانا تي ƙurayshawa suka kasance suna azumtarta ranar goma ga watan muharram kenan ƙurayshawa suna azumtar wannan ranar fil jahiliya tun zamanin jahiliya tun zamanin jahiliya ma'ana kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya sumu fil jahiliya hakan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana azumta shi fil jahiliya kafin a aiko shi ya zama manzo kafin a aiko shi ya zama manzo to shin wannan azumi guggubu guggubin addinin annabi ibrahim ne kun gane magana ta da ke ko guggubu guggubin abin da ya saura na addinin annabi ibrahim ne da bai daskare ba da bai lalace ba ragowar azumin shi ya sama har manzan allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya azumce shi falamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam madina lokacin da nan sallam ya iso birnin madina bayan hijira kenan samahu sai ya azumce shi wa amara bi siyami kuma ya umarnin a azumce shi wani azumi kenan na ashura din falamma furidu ramadan lokacin da aka faralanta azumin watan ramadan a shekara ta biyu bayan hijira kana huwa al sai na ramadan ya zama shine kuma azumin wajibi tunda kaga ce ce wa amara bi siyami ya bada umarnin a azumce shi haka yanzu umarni ana salma ya bayar a azanci ashura kaga ya zama wajibi kenan so ya ce lokacin da aka farlanta ramadana kana huwa alfarida sai ramadan ya zama shine azumin farilla wa turika yawmu ashura sai aka bar azumin rana ashura a matsayin wajibi kuna ji da kyau azumin ashura sai aka bashi a matsayin wajibi mana aka bashi aka daina yin shi a matsayin wajibi shine nufin aka bar shi aka daina yin sa a matsayin wajibi sai ya dawo kuma sunna faman sha'a sama wanda ya ga dama ya azumin faman sha'a taraka wanda ya ga dama ya bari saboda an farlanta azumin ramaba wannan hadisi ne na bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da ibn majah da imam ahmad قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع معاويه بن ابي سفيان يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول يا اهل المدينه اين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيام وانا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر wannan hadisi hadisi ne na humaid ibn abdurrahman ibn auf humaid dan abdurrahman abdurrahman dan auf hamshagin attajirin nan na birnin madina kuma gashi ɗaya daga cikin waɗanda an ya tabbatar musu da aljannatin ka ba su mutu ga kuɗi ga aljanna kenan ga duniya ga lahira annahu sami'a bana ibn abi Ya ce shi humaid dan abdulrahman kenan ya ce ya ji ma'awuya dan abu Sufiyan yau ashura ya ji shi rana ashura ama hajji ranar da shekarar da abu Sufiyan ya yi aikin hajji shekarar da ya yi aikin hajji shekara ta 66 kenan bayan hijira a lokacin shi ne amirul mu'mini a lokacin shi ne amirul yi kwatan musulunci ta koma ƙasar sham a lokacin wa huwa alal mimbar shi a lokacin abu sufyan yana kan mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kuli yana cewa shi abu sufyan yana cewa ya ahlal madina ya ku mutanen madina aina ulama ukum ina malaman ku suke babban magana ina malaman naku suke sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qulu li hadha al na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa dangane da wannan rana wace rana kenan ashura kun ga da ya aikin hajji ya jagoranci aikin hajji sai ya iso madina domin ziyarar masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama har rana ashura ta riske shi ya ce haza yawmu ashura ya ce wannan ranar ita ce rana ashura wa ku yuktab alaikum siyamu ba a wajabta muku yin azan yace ya ji manzo Allah sallallahu yana cewa hadha yawm ashura wani ita ce rana ashura wa ku yuktab alaikum siyamu ba a wajabta muku azumin sa ba a ba wajabta azumin ba sau da dama an wajabta sai aka share wajibcin da aka share wajibcin sai ya dawo matsayin sunna mustahabi wa ku yuktab alaikum siyamu. ba a wajabta muku azumin sa ba wa ana sa'im amma ni ina azumi ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man sha'a falyasum duk wanda ya ga dama yi azumin sa na wannan ranar wa man sha'a yuftir wanda ya ga dama kuma ya aji wanda ya ga dama ya aji saboda ranar ashura ba karamar rana ba ce babbar rana ce tarihinta yana komawa ne zuwa ga a ranar ne allah ta'ala ya tserar da annabi musa daga sharrin fir'auna gane magana ku a ranar allah ta'ala ya tserar da annabu musa daga sharrin fir'auna mana a ranar da ake wata rikil bahara ka bar tekun a yadda yake lokacin da annabu musa yana tafiya ga teku baya ga fir'auna mutane suka ce da la ya ce kalla inna ma iya rabbi ya hajji wa ina ila musa an yadrib a sakal bahar فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين فأنجينا موسى ومن معه أجمعين duk a ranar ashura ne ita ce ranar da Allah ya tserar da annabi Musa daga sharrin fir'auna da na sallama ya sami yahudawa suna azumin ne sai ya ce me yasa suke yi sai yahudawa suka ce ai a ranar ce Allah ta'ala ya tserar da annabi Musa daga sharrin fir'auna sai ce to ai mu muka fi ku cancantar annabi Musa tunda mu muke bin su sau da kafa su ka sai dai su faɗe shi a baki daga sai na ya ya azumci azumi kullum da ke ya azumci azumin goma ga wata sai ce to amma idan shekara ta yi za mu yi tara ga wata domin a saba musu su yahudawa su yahudawa suna yin goma ga wata ne kadai to kuma ka'ida ita ce da abin da ga gaba yahudi yana yi a tsaye kai ka zauna ko baka san dalili ba in dai wannan abin ya tabbata to ka saba mashi in shi yana yi a tsaye kai ka yi a zaune in yana yi a zaune ka yi a tsaye ka'ida ka saba mu bai hudi kun bai ci na hisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to in shekara ta dawo za mu yi tara ga wata sai mu yi tara mu yi goma saboda haka mutum yana da a azumin ashura ta ashura goma ga wata kenan za ka yi tara ka yi goma in baka samu damar yin tara ba sai ka yi goma ka yi sha ɗaya kun lura da kyau ko ka yi tara ka yi goma ka goma ta shiga in ba ka samu dama ba sai ka yi goma ka yi sha ɗaya ka ka samu kwakwata da ke azumi ne mai falala sosai da sosai amma falalarsa ba ta kai ta ramadan ba saraka duk wanda ake bin shi azumin ramadana ya fara gabatar da azumin ramadana da ake bin sa kafin ya zo ya tasowa da ashura to ta yaya ma har zai kai mutum tasowa da ashura bai rama ramadan ba ga shawwal kwana 28 tunda ba a yin azumin ranar sallah kullum da kyau ko ga shawwal ga filƙada har ya ƙari, ga zulhijja an cire goma da sha ɗaya da sha biyu sha uku duk mai mutum yake bai rama ramadan ba sauraka duk falalar azumin ashura da duk falalar azumin tasu'a da duk falalar azumin ranar arafa inda za ka tara azumin ranar arfa gaba ɗaya na rayuwarka kuma ka ce rayuwarka shekara 120 ce gaba ɗaya na rayuwarka bai kai ramadana ɗaya ba kuna ce da ke ko bai kai ramadana ɗaya ba so daga ka fara yin Ramadana da ake banka inda za ka tara siti shawwal gaba ɗaya siti shawwal siti shawwal siti shawwal azumin kwana shida da ake bayan ramadana ka tara na rayuwarka gaba ɗaya a ce rayuwa ka shekara 120 ce a cire shekarun kuruciya 18 saura nau kenan 102 ya zama duk shekara sai ka yi azumin siti shawalin nan bai kai ramadana ɗaya ba ba wai ramadana na shekara ɗaya ba a azumin ramadana ƙwaya ɗaya bai kai shi ba saura kullum mu dawo cikin haicinmu farilla na fila ba da taɓa wa farilla ba kun gane magana ta da ke ko don da yawa mutane sai su suna ganin kamar wannan farilla ce ba ba falala a kai kisa zai ga san ajiye farilla suna ta yin na filfili sallallahu salamat wal afiya Allah ta'ala ya tsare daga abin da aka sharanta a ranar tasu'a a ko ranar ashura in mutum ya azumi ya bude baki ko ba haka yake ba na mutum mutum ya azumi zai bude baki Allah ya sa ka bude baki da kosai da shi kenan inda kai ka bude shi kenan amma a ce akwai wani buki da ake yi na ranar ashura har ake kiranta cika ciki ko ta ko ta ha sadaka ta annabi duk wannan babu shi a musulunci duk wannan gargajiyar bahaushe sannan kuma a ce an mai da wannan ranar ranar bakin ciki saboda a ranar ne aka kashe husaini kun lura da ke ko ranar dukan jiki ranar keta riga to wannan ba shi da alaka da musulunci kwata-kwata shi ma magozanci ne na mutanen kasar farisa masu bautar wuta ina ta kun gane wannan da ke ko domin in da gaske ne cewar ana abin nan ana kukan mutuwar husaini ne ranar ashura to me saboda an kashe shi me zai hana a yi na sayi na aliyu babansa shi ma ya kashe shi aka yi kwanaci da kyau kun gane magana ta aliyu bin abi talib ya kashe shi aka yi kuma shi ya yi husaini amma me yasa shi ba a bikin ranarsa sannan annabawa da yawa ya kashe su wai yaqtuluna an na bighairi haqq suna kashe annabawa ba tare da haƙi ba ka taba jin wani annabi da ake ranar ake bikin kukan ranar mutuwar tsaraka wannan aƙida ta yin biki bakin ciki sa baƙaƙen kaya da baƙar aniya tun ɗaya ga watan muharram tun ɗaya ga watan muharram mutum ya share kafa daga duk inda yake a najeriya wai ya tafi zaria fatan mu dai allah ya kawo ƙarshen abu kuma allah ya sake maimaita mana shi a ce mutum share kafa baya cin baya shan gishiri baya kaza baya kaza a watan muharram wai watan bakin ciki ne akwai wanda yake ko haihuwa ake musu ba sa suna a cikin haihuwar a wannan ba sa suna a wannan wata to me yasa suka bari ake haihuwar ai da su tura haihuwar sa zuwan ta aure kan dama ba sa daura aure a wannan sannan kuma kaga sun sake tattaki fa daga shi gogon yana zaria daga gidan shi zuwa filin a mota yake zuwa ku lura da kyau shi gogon daga gidansa zuwa filin da za a yi bikin a mota yake zuwa su kuma jahilai jahilai daga kaduna su taka a ƙasa zuwa zaria daga kano su tako a ƙasa daga futuwa su tako a ƙasa kun ci magana da kyau amma shi daga gidan shi ba a cikin garin Zariya daga gidan shi a mota yake suwa amma su kuma daga nan su tako a gwani ya nuna maka sun zurutun zalunci kenan Allah kada Allah ya maimaita mana waɗannan al'amura daga ba shi da alaka da addinin musulunci har a zo wa'ayi kuma kwana a wai arba'in ɗin husaini Allah ta ya tsoki Allah ya tsara al'ummar musulmi wadda sun yi an malikin annahu balaga wa annahu umar bin khattabi أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء فصم وامر أهلك أن يصوموا عمر ابن الخطاب يا أيك محارث dan هشام ga abin da saƙon yake ɗauke da shi an na gadon yawon ashura lalle gobe rana ashura ce in umar ibn khattab yake aika ma alharif ibn hisham ya ce fasum saboda ka tashi da azumi gobe wa amur ahalaka an yasumu ka umarci iyalinka su ma su yi azumi to ashe wannan rana ba karamar rana ba ce saboda haka saboda mutum ya kokari ya samu ya yi azumin wannan ranar sai ya maza ya biya azumin ramadana da ake bin tun kafin wannan ranar fatan Allah ta'ala ya karba mana ibadunmu baki daya ya sa mun dace da karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum assalam Eh, shi ne goma ga wata an ce ashura goma ga wata muharram an ce a tara ga wata muharram wa salam akwai bambanci amma dai almuhim da jini in aka fitar da shi a jikin mutum yana rage mishi karfi kullum da ke ko magana shi wajiya ce ce akwai bambanci tsakanin jinin ƙaho da aka yi mutum da wanda aka cira asibiti amma ai kaga shi wanda aka mai kaho aka ja jinin za ka yana ganin ɗaya biyu ɗaya biyu shi sa ya ce kashi ya gari kai sai zai ba sa cikin garari haka shi ma wanda aka ja azumin sa. a asibiti jinin ne da aka ja ya dan samu rago jini kadan ya zama da zai ga ɗaya biyu ɗaya biyu lallai ku kumbanci nan eh eh me hukuncin samu wani jini a jiki lokacin da yake azumi duk wanda gaga an sa mai jini ba shi da lafiya ne an da ke ko saboda da zarar an same jini da zarar azumin shi ya kare ana same jini azumin shi ya kare ana mai ƙarin ruwa azumin shi ya kare kun gane maganar ko dama azumi yana karewa ne ga abin da ya shiga ba abin da ya fita ba eh? allura fa yace allura ta kasu kashi kashi akwai allura da ba ta kare azumi akwai allura da take kare azumi shi ne magana da muke in ya san ba zai cutu ba ba zai cutu ba ya halatta ya mai in ya san zai cutu sai bari an sha ruwa sai yi aika mashi a sani na ba shugabanci a wani ko da wata abokinsa ne ko sanata kama allurar ƙarin jini kama kaga an zai ƙarin jini ba ana samun mutum kamar allurar ƙarin ruwa allurar da ke gudu ta allura ce mai karya azumi allurar ba ta karya azumi kamar dai aiwa mutum allura haka kawai bai ji komai ba idan kawai ya ji zafin karfin allura shi kenan amma ana magana kan wacce ya ji makakinta a makogoro tana karya azumi ko ba ta karya azumi gaskiya ban sani shi sa suke cewa al'ibra ce al-mughazziya allura ce da take ciyar da mutum kullura da ke allura ce da take ciyar da mutum haka za a karanta ta a larabci al-mughazziya ko al-mughazziya allura take tsaya matsayin abinci shi sa ya gaba a sama mutum igiyar ruwa a bashi ruwa ya sha kun gane magana ko ba a yi wa mutum ƙarin ruwa kuma a daidai lokacin ya ci abinci ko ya sha ruwa zai zama abinci biyu kenan yana shiga ta difference abin nan ta hanyoyi daban-daban zai zama matsala eh, ko da ya magana cikar mai kawo ba ya ce ana da cewa kuma ko wani tabi'i da baya kawo sai a cikin azumi ya da sauƙin shafi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك